وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين من سار على نهجهم إلى يوم الدين معك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الله يكار ترى معنا درس ان مجلسينا مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم na muhammad ibn abdul wahab at-tamimi Allah ya mar rahama yau muna darasi ya 121 a wannan rana 30 ga watan zulqida shekara ta 1443 wanda wannan ranar sai daidai da 29 ga watan shida shekara ta 2022 bayan mun fara da kissa na ridda har ko mun zo inda malam zai mana bayani akan waɗanda ba su yi ridda ba bayan ya yi mana bayanin cewa yawancin larabawa sun yi ridda daga cikin waɗanda ba su yi ridda ba akwai a kabilar su adi ibn hatim fa'i wannan kabilar ta fai wanda ba su ba shi ne malam yake cewa nafullahi tsai an bi adi ibn hatim Allah taimakon da Allah ya yi wa tsai sunan kabilar kenan da adi ibn hatim ta hanyar samuwar adi ibn hatim wanda su adi ibn hatim su tsaye din a madina suke ba a gefen madina suke amma ba su da nisa can sosai da madina kuma a kewaye da su akwai ƙabilu waɗanda suke kewaye da su kamar banu asad waɗanda su ma kamar makota ne nasu wanda daga nan aka samu wanda ɗaya daga cikin wanda yi da'awar annabta wanda za mu karanta shi ulaiha al'asadi ulaihatul asadi wanda ya yi wa manzala sallallahu alaihi baya ya musulunta kuma daga baya ya yi daga baya kuma ya dawo ya bar wato wannan hanyar tasa kuma ya musulun da musuluncinsa kuma ya inganta malam Allah ya marrama ya ce falamma balagahum wafatu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yayin da labarin wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kai wa su bai ikhtalafu sai suka samu sabani a junansu bai sabanin da suka samu fa minhum marraja daga cikinsu akwai wanda ya koma kafircinsa Manufa ya bar musulunci wa minhum man adda ila abi bakr daga cikinsu kuma su fayi din akwai wanda bai yarda ba Zakkar ma da ya fitar ya dauka ya kaiwa sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu minhum daga cikin irin waɗannan mutanen da suke cikin kabilar fayi din akwai ali ibn hatim ali ibn hatim abba'i wa mun bayyana bayanansa da kuma girmansa da matsayinsa da akan nasraniyanci yake kiristanci yake kuma ya zo ya manzala sallallahu sallama ya musulunta bayan wato yar uwarsa ta taimaka masa inda ba manta ba bayan ko yawwa bayan ya gudu lokacin da aka kai farmaki aka kai siriya sai ya gudu sai ya tafi kasar sham yar uwarsa ta gaya mar cewa ya dawo ya dawo ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tattauna da manzon Allah daga nan kuma ya karɓi musulunci kuma musuluncinsa ya inganta kuma alamar ingancin musuluncin nasa gashi na har bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai bar wannan abin da yake kai ba malam ya kana da ainihu iblun azima ya kasance yana da manya-manyan raƙuma kuma kar mu manta cewa arzikin balarabe a wancan lokacin raƙuma ne wannan su ne arzikinsa kamar yadda a ce yana da motoci manya-manya min sadaqati qaumihi waɗannan raƙuman kuma yawanci wanda ya je karɓo ne daga cikin zakkar da wato kabilarsa ta yi saboda ƙa'idar zakka kai ba mutum yake fitarwa ba zai ɗauka ne bayar shi kuma shugaba na musulunci ya rabar dalilin ma kenan da ya sa ɗaya daga cikin waɗanda suke cin zakka ka ce wal na alaiha da masu aikin tattara zakka dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda malam ne zai ba mu labari bayan ya dawo daga aikin hajji hajjin ɗan kwana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura al ma'aikata masu tara zakka suka yi tafi kowanne garuruwa ƙauyuka da waje aka ce ku tara zakka ana kai madina daga kunan kuma madina sai a rabar to mutane sun tafi an tara wannan zakkar su banu adi eh, banu kai sai zamanto adi ibn hatim shi ya tattara wannan zakkar ragowar wajeje kuma ko waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura to adi ibn hatim ya tara zakkar ta hadu zai dauka ya kai madina sai ga labarin wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to daga wannan lokacin wadanda suka ce shi ne wannan tattaunawa da za su zo su yi waɗansu da ba su riga sun kawo mar ba suka fasa waɗanda kuma suka riga suka kawo shine wannan tattaunawar wanda za su yi da shi a ibn hatim suka zo wajensa falamar tadda falamar tadda wartaddat banu asad yayin da banu tsayi suka yi ridda banu asad su ma suka yi ridda wahum jiranuhum banu asad kuma makotansu ne waɗannan asad ɗin suna da ƙarfi yawa don da su aka yi razotul ahzab suna daga cikin wanda aka yi razotul ahzab da su saboda haka suna da ƙarfi da yawa suna da yawa kuma ana ɗan jin tsoron su ma tsai ila ali wanda suka yi riddadin nan sai suka zo wajen shi a ibn hatim tunda sun riga sun bada zakar su sai suka zo wajen a ibn hatim fa qalu sai suke cewa da shi inna hadha rajula qad mata inda ka tabbatar an yi riddike wannan ba mutumin bayar ga yatin ya mutu suna nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ai ya nuna cewa babu ma girmama babu wani abu ne saboda haka su sun yi ridda wa kadin takaban nasu ba'da ko mutane sun tarwatse daga musuluncin bayan wafatinsa wadda kullu qaumin ma kana fi aidihim min sadaqati kuma kowace kabila ta je ta karɓe abin da ta bayar da wanda aka tara na zakka sun je sun abun su mutane sun je kowa ce a bana abina a bana abina saboda yawanci ba da zakkar dama akwai nauyi a cikin zuciya saboda haka kowa ya je ya karɓe wannan suna gaya a ibn hatim ne kamar shimfiɗa kaga eh wannan mutumin ya tafi kaga hujja ta farko kenan abu na biyu mutane sun tarwatsi yanzu ba akan wannan addinin abu na uku wanda ma suka bayar da sun je sun karbe su saboda haka me kuke so me kuke so shi ne suka gaya mar suka gaya adibin hatin din kan cewa ah, jitamafai ila adin faƙalo ina haɗa rajo la kadmata a ƙarin takardar nasu fadau ba ƙaba da kullu ƙaumin ma kana fi aidi min sadakati fanahnu a haƙƙo bi amwalina ko mu muka fi cancantar kowa a bamu mu. Idan da waɗannan hujjojin da muka gabatar maka min shuzadil qaumi daga waɗansu ɗaiɗaikun mutane waɗansu bare waɗanda ba su kai sun kawo ba asalin sha da shi ne wanda ya kaɗaita wani ba waɗannan ba na farko ba a cikin mu suke ba sannan kuma waɗansu tsirarru ne saboda ne za mu ɗau kuɗin mu ba waɗanda bare bayan mu muka nemi wannan kuɗin kuma waɗansu tsirarru ne na nesa ba cikin mu suke ba faƙala sai adi ibn hatim yake cewa lam uku wal ahda qai'in da can da kuka musulunta kuka bada alƙawarin za ku bi wannan addinin tilasta ku aka yi ko kuma raɗin kanku kuka zaɓi wannan aure tambayar su yake raira mukrahin ba tilasta ku aka yi ba ba dan raɗin kan kuka yi kan cewa ba wanda ya tilasta ku karɓi wannan musuluncin ba tunda kaga waɗansu daga cikinsu su ma sun riga shiga musulunci tunda shi guduwa yi aka dawo da shi su ko ana zuwa suka karɓi musulunci kalo sai suke cewa da shi bala suka ce kwarai da gaske mun shiga musulunci ne ba dan an tilasta mana ba da raɗin kanmu muka shiga walakin hadasa ma ratu amma ya kuma ga abin da ya faru aka ganin wannan abin da ya faru shi gaya masa fakattara ma sana'an nasu ko ga abin da ma ragowar mutane suka yi ba haka wannan yake nuna maka ne tasirin mutane tasirin mutane wanda suke kewaye da kai ko da ka ba kowa bane kuma yake tsallake ba ɗaya daga cikin akwai wata jami'a a turai a ƙasar amerika ya aka ce bari a tafi a yi wani wanda suke sociology da waye experiment yaya mutane suke suke misali idan gaba ɗaya mutane sun yi abu yaya mutane su ma suke reacting manufa su bi wannan abin nan ɗin ya ga samu samari matasa za su kai su wajen goma sha biyar haka mata da maza a ƙaran yanayin yadda suke suka fita yi su bi kwararo layi suna cikin tafiya a layi nan da sauri da sauri kawai suna zuwa kai kuma kana cikin layin kaga za ka gansu mutane sun taho za ka ɗan abin nan suna zuwa daidai inda su kake ko duk gaba ɗaya sai su durkusa to Allah ga cewa kai ma da baka san me ya faru ba sai ka durkusa ba ka durkusa kenan kana jujjuya ka ga me zai faru sai ka sun miƙe sai su tafi dama experiment ne da kyamarori ana ɗauka da ka ga an durkusa zai ga mutane sun durkusa don a gwada cewa yaya mutane suke responding idan wani abu ya faru saboda kaga ya kamata ayin mai hankali ya kamata shi to me ba ne yadda kaga ana gudu kana fita nan kaga an gudu kai ma gudu za zaki an tambaye ka mai dalili ya ce wallahi ci kawai zan kowa kuma ya gudu sun irin waɗannan wani lokaci su suna kafa hujja ne da wannan to amma mai hankali baya bin irin waɗannan kuma dalilin da yasa ake halaka da yawa a cikin bin mutane ke yanzu misali wannan misali kan kawai ana guduwa kai ma guduwar yi. to garin guduwar wataƙila sai ka tinkara halakar ko kuma ka je ka faɗa wani yanayin da to farkon abin da mai hankali yake shine tambaya yake faruwa yanzu misali a cikin jirgi wancan waɗansu ba su shiga cikin jirgi ba a cikin da ce ana sanarwa cewa jirgi aka yi dan tambal tambal aka ce abin nan bai kana abin da yake faruwa ake mutuwa da yawa kowa kokari yake fita amma da zaka yi zaman ka kan kujera lokacin da kowa ya rude din nan a cikin ina ya zaka yi a sama in ka fado ma ina zaka a cikin jirgi dan ka kawai buɗe kofa an buɗe mu kofa ka fado ina zaka ai ka mutu hakikanin mutuwar kenan kuma hankali zama suke ya za ka wata ta ga irin yanayin ɗaya daga cikin irin wanda tana kusa da shi ya ana ta yin waɗannan wa sai ɗauko littafi littafin zama yana karatu kawai sai ci gaba da karatunsa sun shi baka da hankali ne ana cikin wannan yanayin ga shi kake yin gakin tabbatin ina raki ke ɗin in kin tabbatin ina raki ba inda raka to hankali shine gara ka mutu ma ka san inda mutuwar ta bullo maka ba kawai ka mutu an je an tattake ka ba ko stampede da aka yi na aikin hajji waɗansu da yawa abin da ya sa suka mutu saboda rudewa waɗansu suka dawo baya me ya faru a gaba ɗin ba sani ba ai an ce kaza da kaza kuma kalli mutane akan titina inda an zo an an kaɗa mutane kawai ɗaya ya juya ɗaya ya juya daga nan ke zai ga an samu cinkoso da ya faru amma ga mutane na juya shi ma sai ya juya yankun kamata ya yi ya tsaya farko ya ga cewa me yake faruwa wadanda waɗanda suka juya ɗinnan tare suke mutum uku hudu kuma wadanda sun ɓatan hanya sun juyo ƙara tambaya tukuna sannan ya ci gaba zai ga abubuwa sun faru wannan yana nuna mana irin ɗabi'ar mutane sai ka yi a hankali kuma mutum ya ci gaba da bin cewa wato wawaye to ne zaman tun fada shi yasa ya zo a cikin hadisi wanda Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na Aisha radiyallahu anha ana yake cewa mutane akwai waɗansu jama'a za su je su yaki Ka'aba in sun zo wani fili fetal sai a nutsar da su da mayakan da gama su ana Aisha take cewa za a halaka da gama su a su ba tare da su akan wannan aqidar rushe Ka'aba ce he eh, duk manzo Allah ya ce kware ko da su za a halakar da su sai kawai bayan alkiyama kuma aje a yi wannan lissafin a tashi ko akan niyyar zo da haka mutum wani lokaci ya kamata ya tsaya ya ga me yake faruwa kuma ba wai a yanayin abin da kake kallo bane har a tunani yanzu misali a takardu da ake misali karatu da ake a jami'a waɗansu da yawa ba inda ya kamata su je suke karantawa dalili bayan nan ake abin nan nan nan ake nan ake sai ga mutum ya je ya karanta wata abin nan lab science na kusa ba shi da alaka da sai bayan ya gama sai gano cewa misali kuma kana son ka tabbatar da irin wannan kwama kwamacalar da ake ka je in za ku yi interview na ɗaukan malamai a makaranta yanzu ka gani a in kana son ka zamanto malamin makaranta ko kuma waɗanda ma za su akwai ɗaya daga cikin makarantu da ne a benin mun karbi application ya kai wajen arba'in da shida amma guda biyu ne suka yi nce kawai ragowar gaba ɗaya ga lab science waye waye ne haɗa ka da teaching kaji ka yi lab science yi ba layin kawai to amma lokacin da zai shiga ba a gaya mar ba ta a ce ai yanzu an fi yin kaza haka yawancin samarin mu suke yi an fi yin kaza ko ba ina ga ina togace maka wani ilimi gaba ɗayan ilimi akwai wanda muka koyar a Usman bin Affan bayan ya zo sai a ah, kaza kowa ya zama likita yana ne injiniya ne injiniya ne Muhammad ah, wannan ya je shiga shi kuma kwakwalwarsa ta lissafi shi ta waɗannan abubuwan ya je shiga politics din UK kafin ka ce mai sai ya <laughs> zama to da kare ba ziyarci shi ke yan dalilin da ya sa ya bari amma yanzu lakcara ne lakcara ne to ɓangaren watakila ya ga ru an tafi ne shi ma ya tafi wannan ya kamata mutum ya rinka tambayar kansa wannan intanet tafi nan ya kamata in tafi ko ba nan ya kamata in tafi kuma iyaye su ma suna wannan din na jan su sai ga mutum yana targima da ɗansa ni ga abin da nake so kai waɗannan baya su ko kayan na je wanda ya zama babansa lauya ne uban ya tilas tamar su yayi shi kuma baya so shi kuma so yake zama architect ya je ya gama har ya je law school ya gama saboda ya ga baban nasa cewa ba Allah ya saka da alheri na gama amma zan koma je wannan haka ya koma level 100 ya je architect wani lokaci sai bayan mutum ya gama ko ya girma ya zo mar sai ya rinka cewa ni kaza fa nake sha'awa me yasa na ne kaza ya kamata mutum ya zama to karka bi yama aka rawa dan amshin shata waɗannan su abin da yake damu suke akala sai adi ibn hatim yake cewa da su wallazi nafsu adiyin biyadi na rantse da wanda raina yake hannunsa adi yake faɗa la manufa man fa ba dan warware alkawarin da na ɗauka na musulunci ya abadan cewa an ba zakka ba zan yi ba fa in abaitum amma idan kun dage kun ki kan cewa sai kun karɓi wato zakkar da kuka ban la kuma to kada ku sa rai kan cewa an yi sabu hatimun fi kabri a zagi ubana a cikin kabarinsa hatim shine babansa hatim ibn abdullahi fa'i ba wanda shi ma mun yi bayanin sa mun ji a jahiliya ba in kan har yanzu a laraba larabci da aka buga misali da kyauta da shi baban sa zaka buga akram min hatim oh na tsallake na yi ma guda idan na yi tafi yake cewa fa nahnu ahqqu bi amwalina min shugarin nabi fa qala alam tutul ahada fa qalu sai ce bala bare ko walakin hadatha ma tara abin da ya faru kaga dai abin da ya faru dukan tara ma sana'an nas kaga abin da mutane faqala sai ce wallazi nafsu adiyin biyadi la akhisu biya abadan yace ba zan warware wannan alƙawarin ba abada wallahi law qatilannakum na rantse da Allah sai in yaƙe ku akan wannan fala yakunanna awwala qatilin yuqtalu ala wafa'i mati ni ya zamanto ni ne farkon wanda za a fara kashewa saboda kare mutuncinsa wa a adi ibn hatim mutuncin babana mutunci na adi ibn hatim aw yuslimu aw yusallimuha ko kuma a karba fala tasma'u kada ma ku sa rai sai sabba hatimun fi qabri a zo a zagi ubana a kabarinsa wa adiyun ibnuhu min ba'di a zo kuma a zagi ɗansa a adiyo bayan baban nasa ya rasu fala wannan kuma ghadru ghadirin ila an taghdiru saboda haka yaudara ko warware alkawari na wanda ya warware alkawarinsa kada ya ruɗe ku kuma ku je ku warware alkawarinku ku zamanto kun yaudara ko kun yi ha'inci an gane wanda yake ba manufa ba zai bayar ba sai bayan ya mutu isa ya kawo babansa bayan babansa ba musulmi ba ne babansa bai mutu a kan musulunci ba da musulunci ba alul fatara ne bai riski musulunci ba wanda haka shi hukuncinsa na can a lahira Allah ne ya san abin da zai amma a ka'ida ta balarabe kan cewa ya yadda ba za a ɓata sunan wato zuriyarsu ba wanda ya zamanto sun danganta izuwa gare shi ko gidansu kamar yadda mu muke fada a kan muwa muna da wannan abubuwan idan za a yi ma fada ma a gida za ka jawo mana magana ka sa abin da yake ba a cikin kabilar mu dangin mu ba ka zo ka jawo mana wani abu sai ga mutum ya to mutumin kirki to amma yanzu an yi fatali da wannan mutum ba ruwan sama da gidansu baya dangantuwa da babansa yana jin kunyar ya danganci da danginsa da wannan ɗinsa kuma a shirye yake ma yi musu tawaye ko da saboda wata wanda bayan ya aure ta da kwana biyu Allah zai iya ce mata ke mutu ko kuma ya juya mata zuciyar ta ji kuma ba wanda ta tsana a duniya kamar sa ba yadda zai iya tawaye zai wa iyayensa tawaye akan wannan an fahimci abin da yake nufi ma a da ka yadda za ka kare mutuncin za ka kare mutuncin gidanku na taɓa faɗa wannan karatun ake cewa da a kano akwai sana'o'i akwai sana'o'i da an san waɗanda suke yin su da ayyuka da an san waɗanda suke yin su idan ka zo za ka yi ba daidai ba su za su tsayar da kai ce a ba mu yadda ba za ka ɓata mana suna da haka yake asalin da yasa ga waɗansu unguwannin sun shahara da waɗansu ayyuka ai saboda ya zaman tole sun saboda baka iya zuwa ka kawo karna a cikin wannan ko ka ci kudin wani ko ka zo ka yi mar aiki wani kaza ko ka yaudare shi babu wannan abu har alƙalanci an da alƙalanci da can iyayen mu suna gaya mana cewa da wuya ka ga waɗansu ma sun shiga wannan layin in ba misali wani gida na fulani da ake cewa ganawa ba yawanci su ne da ka zo za ka karɓi cin hanci ko za ka ba daidai ba wallahi sai sun duk gaba ɗaya sai sun tayin ma da hankali kuma yanci matar ka ma sana da alaƙa da su zai ga gidanka ƴaƴanka waye kowa ya juya maka baya sai mutum ya zama mutumin kirki amma yanzu da me za ka iya kama yaron yanzu da me za ka kama shi babu shi yasa tarbiyyar ta fi wahala yanzu ba wallahi ka kyale a cikin danginku kadai sun isar maka amma yanzu mun watsi tsidiya yasa abun kunya yanzu ba baya wahala yanda a wancan lokacin da kake tunanin waɗannan 'yan matan za su rinka shiga suna yin rawan tiktok ba zai yi ba ita ma ta san ba ta rayu ba a cikin al'ummar ta ta amma yanzu wataƙila ba ma san tana yawa ba wani ma bai san 'yar wani ba ce wani abin ya yi yawa ya yi nisa ta ga cewa ba mu damu da mu san juna mu samu yan uwanmu ba mu san waɗansu abubuwan ba na ma in ce zan yi rigima saboda ɗan uwana kuma ka'ida a haka inna man la ko kamar yadda suke cewa da larabci ilal ilal alhaija biduni silai Ɗan uwanka ka rike shi domin duk wanda bai rike ɗan uwansa ya zamanto ya san da su ba kamar kai ne ka tafi yaƙi baka da takobi baka da makami me za wannan jahiliya suke faɗa wani ya ce to amma zamani ya canza walla ba abin da ya canza zan ba ku misali yanzu kana raye kai kadai kana cikin rayuwa kana cikin rayuwa da kai da ƴaƴanka da iyalinka alhamdulillah ko sai Allah ya make ka duka mutu ba ruwanka kuma da ƴan uwanka me yasa marayu suka yi yawa ne yanzu ake ta ake ta yanzu iyayen marayu me me janyo waɗannan abubuwan ai ba ƴan uwan takar ne in ya dan samu abin da ya guje wa ƴan uwansa ba ruwansa da su idan sun mutu sai ce to ai bai ko ma san shi ba ƴaƴan nasa nawa sai ga wansa yana tambayar bi ma san ƴaƴansa ba bai dauke su ya kai su wajen yayyen dan a san su ya zamanto an shigar da su cikin dangi ba saboda shi yana dan rufin asiri yana ganin kawai za a zo a dade shi to nan faɗi ya mutu abinda ne faru kenan nan faɗi ya zamanto ya kamu da wani rashin lafiya mai tsanani sai a ci ciwo to ina danginsa ne bai san da su bayi ubangiji ma subhanahu wata'ala manzon Allah ne ya gaya mana ta'arraf ila Allah sirra khai yarifka fi shidda to dan wanka baka san shi ba sai lokacin da ka shiga uku sai ka zo ka ce abin nan lokacin ka san shi kuma shi kuma sai ya ce eh, wallahi dan uwana ne jini na ne Ni amfanin jinin ya zama baka san da shi ba kuma wani lokaci ba wani abu ne ba kuɗi ake bukata ba wani zumuncin da za ka yi marfa kawai ka ziyarce shi wani zumuncin da za ka yi shi ka nuna 'ya'yanka cewa wannan ka kaza ɗinku ne 'ya'yan su san cewa wannan uba ne a wajensu babba ne a wajensu kawunsu ko wani abu iyakaci ya ishe shi mamaye saboda haka shi yasa muke wahalhalin namu kullun karuwa suke bayan tarbiyya bayan mutuwa kuma kamar an fi mutuwa yanzu yara sun fi mutuwa ko ba haka wani ayin kana zan ka tabbatar cewa yaran sun fi mutuwa a yi maka taron marayu ku gani wani ɗan shekara biyar wani ɗan shekara shida babansu ɗan shekara nawa ɗan shekara sittin ne ya aure wata ya kankano yarinya ɗan shekara ashirin yara ne suke mutuwa yanzu hau hukunan ɗan waɗansu manya ne yara ne suke mutuwa saboda haka in ba a mutum ya girmama su babu yanda babu inda aka ce maka wai wanka sai yayi maka daidai wa da wallahi hakuri yake kuma wannan salo ne na koyar ka koyi rayuwa wani zai maka daidai wani zai maka ba daidai ba amma a haka za a hakura har a tafi kuma babu wani wanda zai ma daidai a duniya babu shi har annabi ba waɗansu sun ji kawai an yi musu ba daidai ba mun karanta a can baya ba manzo Allah sallallahu alaihi yi sulhu sabai sun ji bai musu daidai ba a ah, to kuma sai kawai dan uwanka ne kuma kawai zai zamanto eh, mala'ika jibrilu ba zai yi ba ba zai yi ba haka a koma rike yan uwantaka ba dan kawai wallahi shine ne tsirarmu. kuma kullum ka rinka tunanin cewa lokaci kawai bayan ka yi aure a eh, ɗan ɗaya ma abin nan kana ma da kuɗin ka riƙe yan uwanka kwatsam wallahi sai ga Allah ya ɗauki ka in kai wannan baka kula yan uwan ba wani sai lallaɓo sai aure matar da kuɗin 'ya'yan ya ce zai kula da su kafin ka an kada ya cinye kuma ya sake ta sannan kuma lokacin sai za su koma wajen dangi sai a lokacin ba a san da wa saboda matar ita ma wataƙila ta yi rigima kuɗi na suke son su cinye macuta ne kaza za su cuci yara da waɗansu abubuwa sai ga kuma daga baya an zo ana nema a koma wajen su ce a'a to daga nan sai a samar da al'umma waɗanda suke gaba da juna kawai ba gaira ba dalili mutane yadda zuciyar mu ta zo kusa kusa ɗin nan zai je talauci kuma ba gaskiya bane kawai wani abu ne a cikin zuciya riga ya fara yin yawa ta kunci da kuntata saboda kawai kana ganin wani bai mun daidai ba wani bai mun daidai ba wani bai mun daidai ba hadib na hatim yake cewa um, yake fana'i wannan kuma hadiru hadiru ila an tafdiru fa'in na shaytana fa inna shedan yana da waɗansu jagorori da yake tura su yi mara aiki inda mauti kulli nabiyin yayin da dukkan wani annabi ya mutu to zai tura waɗanda za su yi mara aiki istakhifu biha ahlul jahli yana wokun da hankalin wawaye wawaye sai su dau wannan abu hatta yahmilahum ala qala'isal fitna har sai ya ɗora su akan raƙuma da za su je raƙuman fitina wani baya ya ja su ya ɗauke su ya kai su hanyar fitina ko da kan ku yadda shaidan ya ja ku wa inna ma hiya ajajatun la sabata laha ajja ya wajji shine manufa rafu saut ya zai da aka zo aikin hajji sai aka ce afdalul hajji al'ajju was sajju ko mabi girman hajji shine al'ajju was sajju al'ajju shine inda ka daga murya kai ta kururuwa kana labbaik allahumma labbaik sajju kuma kai yanka da yawa manzon Allah ya yanka kuma ɗari gwargwadon yanka da yawa da kai gwargwadon labarika Allahumma to hajjin ka yafi na wanda biya ka to a jariya wani fa ta ɗauka murya ne kawai da hayaniya da kururuwa ce ku kyale la sabata laha a wanda da la'i ba za ku ga abin yayi shiru la sabata fiha kuma idan ma mutum ya shiga shi ma da kansa sai ya fito inna li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama khalifatan wannan duk maganar Adi na Hatim E, ja ku sani fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da magaji in ba'di bayan wafatinsa yali hadal amr yake kula da wannan al'amarin wa inna li dinillahi aqwaman kuma addinin Allah yana da waɗansu wato mutane runduna sayan na bihi za su tsaya su cicciɓi wannan addinin har sai sun ɗaga shi na haɗa biyu manufa ya ɗauke shi ya ɗaga shi wa yaqumuna ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kuma za su tsaya bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa du'abatihi fis sama wani fa karshe karshen wannan addinin zai zaman ya dangana da sama tunda daga sama ya zo za su daga wannan addinin sama har sai ya tako sama ko da ka addinin ba zai kasa ba la in fa'altum idan kun zamanto kun aikata haka na yukhari an ala an amwalikum wa nisaikum wannan halifan sai ya yaƙe ku akan wannan kuma zai yaƙe ku ya kwaci dukiyoyin ku ya kwaci ya ɗebe ya kwashi matan ku ba da qatli adiyin bayan a tashe wato adi wa qatlikum da kuma yaudarar ku da hukai yi warware alkawarin ku fa ayyu qaumin antum inda zalik idan an yi haka an kashe ni an kwashi matan ku sun zama to ku yangi bayi sannan kuma an kwace dukiyoyinku me kuma ya rage muku ya sunanku a wannan lokacin ni amfaninku kuma yana gaya musu ɗan ya su dawo cikin hayyacinsu ma rawo min huljidda yayin da suka ga ya kafe da gaske yake kafko ano sai suka kyale shi wa asalamu lahu sai suka miƙa mar wuya to kuma wannan shi ne shugabanci shugabanci da yanzu ne ta ce to ayi a yi ƙura'a waɗanda za su ce a damu da kudin sun fi yawa an gane ko ba gane to da wani lokaci idan an zo kun yi wani ƙungiya kuna tara kuɗi don ku yi wata maslaha sai kawai wani ya zo yi waye ko wani abin kawai mu gara ma a ba mu kuɗin mu kai shugaba ne ka gane kalli abin da ya kamata a yi kawai to ka ce wallahi ba za a duk abin da za ku yi ku je ku sai mun yi wannan aikin alherin shi yasa kuma a daɗin da za ga cewa akwai manya a cikin family irin wannan yake sai a ce kai aiwa na yi taurin kai ne da shi taurin kan dan amfanin ku ne ce ba za a yi ba ta yanda za a yi to ai wani a ce je a ce wani din kaza na riga na ce kaza za a yi sai ga kuma abu ya tafi ai la yasluhu nasu fawda la yasluhu nasu fawda la sarata lahu in ba shugabanci mutane za su zama tuta ci barkatu dole kana buƙatar jagora gida ina cewa lokaci idan idan an auren zamani akwai misali yanayin yadda ake zama a gida ba komai kake neman shawara ba misali abinci ma to kullum ya kabo ce ni kamata a yi dan kudin ka kai ka san lissafin ka yadda yake sai ka kace ce to ga wannan kudin ya ya kamata mu kashe ai ba kai ba ka taimaka dangin ka ba ba ka taimaka musu idan kudin naka masu yawa ne irin yanayi na abin nan ɗinka amma in kana son misali za ka taimaka a ka akwai wani ɗan uwanka kaza wataƙila ba sa shiri da mutan gidan waɗannan abubuwan ba za ka yi wannan alherin ba shawara shine tana zale abubuwa za mu sai abubuwan gida da lissafa maka wannan za ka iya zuwa ka je ka saya amma ga kuɗin gaba ɗaya wayan da misali yake a waɗansu ƙasashen kamar su dan kwaye gashi nan sai abin wannan abin da aka baka kuma ya ragowa shikenan kaje ka sha shayi na bakin titi da ake sha ba zai ba akwai abubuwan da aka buƙatar shawara ko wannan ba wai a gida ba har a waɗansu abokanka baka buƙatar kai shawara za ka yanke hukunci haka kuma akan ƴaƴanka ba dan sai ƴaƴan misali dalilin barin su ake kawai su zaɓa abin da suke so shi kenan ya akwai yaran fa da suke can suke sa iyayen su canza musu makaranta ba to kuma kun tabbatar kawai ya zo ni Allah ya mai sai an cire mu daga wannan makarantar wace a makarantar suwa ne kila makotan su ko waye kiri wata kila kudin su ne kai ba da waye ce to ya za a yi in ma aka kai can din wancan din ba za su yi karatu amma da da ne ko kallon kama ma yi. sai lokacin makaranta ya tashi fitan makaranta ka kai zaka ce mara wacce makaranta wacce kake zuwa haka za ka yi allah kalla an tarbiyyantar da kai cewa baka yawo shi sa yaran yanzu da suka taso har sana'a shi yasa suke yawo ko yana cikin yin sana'a kawai kawai ya zo wataƙila inda yake gaba a shagon da waye an yi marfaɗa ya sa ka zo wani lokaci kaza ni wallahi kawai wannan sai na zuwa an ce me yasa baka zuwa kawai sai ni kawai ni ba za a rinka yin mu faɗa kana ba da labari a nan daga cikin ruri ba a ɗaya daga cikin jami'ai ba sai na faɗi jami'ar ba kama rubuta cikin special kwai da turanci yake sai yarinyar ta yi sai mata tsawa a aji ɗin yaro ya zamanto ya yi ba daidai ɗin nan ba jami'a ya ce ya shigo makaranta zai zai tafi lecture da waye-waye sai take ce mar malam night dropping ɗin course ɗinka ka jami'a ana add and drop daga je ka canza wani abin ta yace saboda me ce ai ba zan iya harbar kawai a rinka yi mun tsawa a aji ba ta canza ta yi dropping ɗinsa ta yace amma kin kyauta ya wuce daga wannan ba zai iya ba ta iya rayuwa a wani waje da za ta iya aiki ba kuma ba mamaki yana da alaka da canza makaranta yau za ta zo ce ba ta son makaranta yayin da su ce to shikenan bari mu canza musa mu ƴaƴan mu ba ma san atakwa akwai abin da baka sauka ba akan yaro dan ka nuna mar cewa akwai miƙewa a rayuwa akwai kuma dagewa sai an yi ta yin abu an ga ƙarshen sa sai eh, canza mata ku sai canza mata canza shi kenan ko kuma haka za ta gama jami'a kuma da tafi wajen aiki ila aiki ma ta yi kawai ta ce ta bari wanne aka samu a zan da ya ƙara nema ba zai yi ba ba zai yi wa saboda haka na hatim da suka ga yadda za su yi ce suka sallama masu suka miƙa falamma kana zaman umar wannan an gama wannan isar kaga mutanen na hatim ba su bar addini ba ba su yi ridda ba koda kana da mutanen madina suka ɗauke munafukai mutanen makka wanda muka ce suhaili ibn amr shi ma ya yi irin wannan suhaili ibn amr kun tuna suhail ibn amr ko wanda shi ya rubuta sulhul hudaybiya wanda ya rubuta sulhul hudaybiya yana wakiltar shawa tare da manzon Allah to shi ma da aka zo yi a lokacin yana daga cikin manyan makka kusan shine babba lokacin dauki Abu Sufyan wanda ya musulunta yace ba za mu bari ba mu shiga a ƙarshe ko mu riga kowa fita ba zai yi ba za mu yi wannan abin kunya ba ya hana mutanen makka mutanen makka ba su yi ridda ba da mutanen ƙa'ifa sun ga sun waye ƙarshe ƙashe suka musulunta to su ma haka ba su yi ridda ba to ga adib ne hatim su ma ba su yi ridda ba waɗannan yan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan ɗin su ne waɗanda ba su yi ridda ba to a ibn hatim sai ake ba mu labari bayan wani lokaci mai tsayi a bayan wafatin manzan Allah sai na Abubakar ma ya wa wafati to shine malam zai dan ba mu wata kissa ta adib na hatim din falamma kana zaman Umar yayin da aka zo lokacin halifancin sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ra'a min umara jafwa sai ga na umar wato akwai jafwa jafwa shine nisanta jafa manufa ibtada manufa bai damu da kai ba ka zo waje ba ma san da kai ba misali wanda ya irin wannan kokarin shine fara kawo zakka duk gaba wanda suka zakka da aka kawo adibin hatim shi ya fara kawo wa madina zakka kuma kawowar yasa waɗansu da suka niyyar da su hana sai ga cewa sai buɗe hanya to kaga ai matsayinsa ba karami ba ne akan a kula da shi kuma ka'idar musulunci in kai aikin alkhairi za a kula da kai a nuna maka cewa kai wannan to a lokacin sai na umar sai ya ga kamar ba damu da shi ba kamar ba wani mutum bane muhimmi to shine fa qala lahu adi adi ibn hatim yake cewa da umar ma alaka tarifu ina ganin fa baka sanni ba irin saboda yana ganin cewa kamar baya ma bi ta kansa ko kuma siyasar sai na umar radiyallahu wata iri ce misali kwai yanayin yadda yake biyo siyasa kan gaban misali wani a kala umar sai sai na umar radiyallahu anhu yace bala yace ina sosai ma na san ka yake cewa da shi bala wallahi na rantsi da Allah na san ka wallahu ya rifuka fi sama Allah ma ya san da zaman ka a sama ba wai ni ba ma Allah ma ya san da zaman kamar fa ya san irin abin da kai na bajinta ni ma kuma na sani shi ne sai na umar yake cewa wallahi aslamta iz kafaru lokacin da mutanen suka kafirce ka tsayar da mutanen ka sannan kuma ka tsaya akan musulunci wa wafaita in ka cika alkawari bayan mutane sun karya alkawari ko ba kai bane yana yana gaya mar irin wannan wa aqbalta iz adbar lokacin da mutane suka tarwatse sun gudu eh a lokacin ka zo dan shine kamar yadda jin shine farkon wanda ya fara kawo zakka a cikin musulmi gaba ɗaya bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yimma Allahu a'rifu na rantse maka Allah na san ka ko da ka ni da san wannan kai wannan kai wannan sannan ka ce ban san ka ba to kawai dai yanayin yanayin abubuwa ne na sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu na shugabancin sa na waye kuma wannan yana daga cikin abubuwa da a shugabanci za a cewa wani ya san ka ciki da bai amma dalili ne bai janyo ya to ai da kai ba to kanka koma kuma ka bude wato jaha frontier cewa na ka rinka yakar wannan mutum da kallon da yake maka na kimanta da darajantawa da mutuntawa akwai abubuwan ma da yake kokarin ya kare ka kakka fada cikin wannan saboda sadikar ka kana da wani aikin alkhairin da baya son ya rubuce an da wannan ana yi a shugabanci saboda haka inna umar radiyallahu ta'ala anu ya san da wannan ya san da wannan babu da zamu tafi hutun sallah a ganin wannan wajen ya kamata mu tashi saboda haka bari mu yi sauran mintuna na'am a wanda ya zama ridda malam ya ce yaƙar waɗanda suka yi ridda wanda suka yi ridda ɗin nan kamar yadda ya ce wanda suka shigo addinin musulunci afuwajen wanda jama'a jama'a ƙungiya ƙungiya an shigo musulunci duk da wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka kira wannan am amul wufud mun karanta shekarar zuwan tawaga tawaga aka rinka zuwa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga nesa daga ko ina aka rinka zuwa ana musulunta waɗannan su suka yi ridda ya zamantar sun bar musulunci alamma kana min al-arabi ma kana mana yace yayin da abinda larabawa ya kasance a jikinsu ya kasance manufa na yin ridda na barin addini wa mana'a man a sadaka wanda kuma suka yi hana zakka suka hana zakka jaddabi abi bakrin qitalin wato sai sai na abubakar radiyallahu anhu ya zage kan cewa sai ya yake su mun karanta a can baya sun tattauna da waɗansu daga cikin sabbin musamman da sayyidina umar ko wanda yake cewa wallahi ba su hana ni da baibayi ko kuma yar kyalla ya kankanuwar akuya da suke ba manzon Allah da wallahi sai na yake su akan haka ko ba wanda zai raba mun tsakanin ashhadu an la ilaha illallah da zakka domin zakka haƙƙi ne na la ilaha illallah wannan mun karanta a baya malam yake cewa wa arahu Allah rushdahu fihim Allah ya haska wa sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala ya nuna mar hanyar da kamata yayi akan su wa zama alal khuruji bi nafsihi sai ya yanke kan cewa shi da kansa zai fita ya je a yakin da shi a matsayinsa na halifa aga a matsayinsa ya kamata ya zauna ya gyara gida ya tura waɗansu su wakilce shi sai ce a'a shi zai fita da kansa shi zai fita da kansa sai bambanci tsakanin misali yakin da shugaba ya tura da yakin da shi ya je da kansa mai bambanci a na faɗa kuma kun cafe mun kuma amma kuma ba ku faɗi dalilin Ni bambanci Ni bambanci eh muhimman aiko ne yana da muhimmanci ya shugaba zai tura mutane su mutu ba shi don ba A kan abu mara muhimmanci malam na'am hayyanci ba ma zai zama komanda ba yanzu misali ka tura khalid ibn al-walid wanda komanda ne yanka wanda takobin Allah ne rari a ya fi sai na abubakar gogewa a wajen iya komanda iya jagorancin yaƙi ka tura shi ba ya abin da kamata ba yawwa da kuma sai na abubakar ya ce sai dai shi ya je da kansa <laughs> to kuma shugaba ya mutu ya yi an ci yaƙi ai shugaba na mutuwa ya gama yaƙi aka gani a yakin O da muka karanta ƙoƙarinsu a ce manzon Allah ya mutu da ma sahabbai suka ji cewa an kashe manzon Allah an yada wannan rudin ba a san kowa ma yadda ma makamin sai ga kuma ka ce dan a kashe shi ma kuma yin shahada ya shahadar nan <laughs> eh ashe ne ke bashin ne cewa muhimmanci ya je ko kar ya je yana da muhimmanci tunda waɗansu za su mutu mutane sun fi dagewa a wajen yaƙi idan shugaba yana saboda a lokacin kun san cewa eh, yanzu misali kuka tafi yaƙi khalid ibn walid ne in an kashe khalid ibn walid musulunci ya rubuje manfa an ci an ci musulunci da yaƙi aka ba ci musulunci da amma an sai in a ce halifa ne da kansa ya je shine gaba ɗaya idan an kashe shi an kashe daular dan kowa ku koma gida ba a lokacin rinjina sai sun je sun tarar da wannan madina sun yi farfata da rundunar ka'ida kenan a yaki ko da ya kokon tura da kake kallo haka in dai an ce komanda an kashe shi a filin daga to shiga cikin gari kuma zo kowa kuma ta kansa zai ba a koma ba a koma gida amma an kashe komanda kuma gida ake koma a lokacin shi kuma sarki sai ya ƙara shiri sai ya ƙara cin karo to dalilin da yasa kenan idan wato halifa ko shugaba yana nan iya fama iya ranku sai kun kare shi a yakin Uhud a yakin Uhud ai mun karanta kan cewa sahabbai mutanen Madina mutum goma sha biyu ne suke zuwa su yi manzon Allah ana yi wa komanda haka da ana yi wa komanda haka da a muta ba za a kashe waɗannan komandojin guda uku ba kun bayyana abin da yake ba ba an kashe misali abin nan ja'afar ba ta kashe Zaidu bin harisa ko sannan kuma aka kashe abdullahi bin rawaha an yi musu irin wannan amma da a ce manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam a wannan wajen ba ba za a yi wannan abu nan an da saboda haka idan shi sai na abubakar manufarsa ya zamanto wato wato ta tafi karuwa kan cewa in an gama da su an gama da musulunci shi za ya ga cewa bari ya fita ya makon ya tura waɗansu an gane? awa yau gane bayan su Allah ke yi da ba a lokacin yaƙi kuke ba kusan wannan kusan wannan abin da zama bakaraja fi mi'atin min al-muhajirin wal ansar mutum ɗari daga cikin mutanen Madina da Makka wanda suka hijira da waɗanda kuma aka tarar a madina sai suka fito wa khalidun yahmilu liwa khalid ibn walid shi yake rike da tuta an fito hatta nazala bat'a ya sauka a wani waje da ake kiransa bat'a wanda ba shi da nisa daga madina yuridu an yatala haƙan nas su ɗari suka fara fita ne dalilin wannan fitar saboda raguwar mutane su je su same su inda kaga ai ba a cikin bariki suke ba kowa daga ni na zai fito daga gidansa kowa kaga zai fito saboda labari ne zo maka halifa fa ya riga ya fita nan da nan sai ka fita kamar yadda misali ka tunanin cewa da ila an kusa da sallah kaga kowa sai dinka kokarin bari ya zo dan ya samu sallah din sai aka ta fitowa mutum ɗari ɗin kamar su ne wato waɗanda za su janyo ragowar nan sai suka fara zuwa muta ya tana hakan nas tala haka wani fa waɗannan a bayan waɗannan waɗannan suna biyan waɗannan ya kuna asra'a li khurujihim kuma fitar da mutane kaɗan da fita a wawware zai fi sanya a fito da wuri ai ko gane wannan ba to idan bai yi haka ba ya zai mun kun gani ya dai ɗan ai baka daga murya kama baka kana jin tsoron ka faɗa abin da yawwa to kaga yanzu misali barin baka misalin yadda a gane ana biki ana biki kana son ka ɗau mata ka kai su misali inda za ka kai su ki zama to ka zo ka jera motoci yi za ka yi sai kusan ranka ya ɓaci kawai ce a ka kawai duk motar sai cika kawai sai gaba sai ya fi sa sun fito da wuri don dalili za ka yi tunanin za ta rasa mota amma motocin na tsaye wata za ta shiga za ta ajiye kayanta barin yin koma ban ga wance ba waɗannan abubuwan sai a ɓata ma lokaci ka mutane ɗabi'ar su take amma sun tabbatar an riga an fita sai yanzu sun ganin kamar sallah kai kafa a yi gaba ni kuma ina da ciki kowa sai zamantu kawai da ya shirya sai fita da ya shirya sai fita wannan ya fi sauki akan cewa a zauna ga halifa yana nan yana jira kowa ya shirya ya fito to shine mala yake cewa ya kuma asra ali khurujin shi zai sa a fito da wuri wa wakala bin nasi muhammad ibn maslama sai ya zamantu wanda zai zamanto wakili halifa bayan sai na abubakar bayanan shine muhammad ibn maslama muhammad ibn maslawa yastahissuhum yana zaburar da mutane yana zaburar da mutane ta hanyar yin shela ta hanyar kwalitarwa ta hanyar jan ayoyi waɗannan abubuwan kama aka suke yawanci surorin da aka fi jiya lokacin da za a tafi yaƙi surori guda biyu nan suna da muhimmanci suratul anfal na daga cikin muhimman sura sai kuma suratul tauba amma amfal da wuya a tafi yaƙi ba a ja amfal su kuma suratu tauba akwai yanayin yadda za yadda wato za ku zo misali ku yi dakaki a ciki ku yi waye wannan sai zaburar da mutum sai ga mutum aradaitum bil hayati dunya min al-akhirah fa ma mata'ul hayati dunya illa to waɗannan duk sai zaman to zaburar da kai cewa kamar kana hango aljannar to sai ya zama yana kudai wa a kama bai baka ayyaman ya dau yan kwanaki yan tabirun nasa yana sauraron mutane su fito lam yabqa ahadun min al muhajirin wal ansari illa kharaj babu wani mutum daya wanda hijira yayi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fita babu wani wanda ansar ne aka zo aka tarar da su su ma sai suka fita saboda abin da yi ne babu zancen cewa wai kaga cewa wani zai wakilce ka sai da umar radiyallahu anhu sai yake cewa fa qala irji ya khalifata rasulillah ya halifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai kuma takun lil muslimina fi'a zaka zaman wa musulmi fi'a ne ma'anar fi'a eh, fi'a bangare amma ne ake nubi da fi'a a yaki eh shi na ce yanki jiyo amma da ake nufi da fi'a shi ne abinda ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratul anfal ubangiji subhanahu ala ya gaya mace wa man yuwallihim yawma idhin duburahu illa mutaharrifan ila fi'a wannan su ne fi'a ɗin duk wanda ya gudu daga wajen yaƙi ya gudu wannan ya haɗu da fushin Allah har abada ya gama sai idan ya zama za ka koma ne wajen wannan fi'a ɗin domin ku ƙara shiryawa ku ƙara ƙarfi ku ƙara cinkara ya zai ji marfiya a kungiya wani bangare wani yanki duk ba ɗaya ka fassara amma da ya ma'ana yake cewa ta kullahum fi'a za ka zama tun musu fi'a man ba idan wani abu ya faru suka gudo suna da kai wanda za a sake sabon shiri a koma amma idan ya zama tun kai ma kana tare da su kuma yadda na gaya muku ba wanda zai dawo madina kar watsi tsira ya kowa ya kama gabansa to kuma sun haɗu da fushin Allah Allah ya fushi da su idan ya zama to ba su da fi'a ai ba gane ba ba ko ba wai garkuwa ba ne ai ba lalle zamanto lokacin da khalid ibn al-walid ya karbi tuta a lokacin mota ai shine fi'ar su guduwa su kai misali yayi kokari ya janyo su ya dawo da su madina kaga ai ba garkuwa yayi musu ba kuma tar da su ne wadda aka fi a bawai lallai garkuwa dige ne su ne waɗanda Allah ya yarda za ka iya koma saboda ko dai ku sake tunani ku to ku janye daga wajen yakin gaba daya ko ku sake tunani ku sake dabara ku ƙara far musu ko ku to ku tabati har ku mutu wannan shine fi'a din an gane ba nan abin da yasa yace ta kullahun fi'a zaka zame musu wannan fi'a din ko da ka fassara da jama'a fassara da wato ƙungiya ka fassara da wani yanki daga cikin waɗannan abubuwan biyan da ka so takun musulmi na fi'a fa innaka in tuktal in kuwa aka kashe ka a wajen yaƙi yartadda annasu mutane sai su kare yarda wa ya batilu alhaqa barna sai ta yi rinjaye akan gaskiya to a lokacin ne sai halifar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fada'a zaid ibn al li yastakhlifahu ya kawo ya kira zaid dan uwan sayyidina Umar zaid ibn al-khattab sai kira shi yake cewa to kai ka zama halifa kaga halifa wani ba kai ne komandan wannan yakin ka je ka jagoranci mutane a tafi wannan yakin ridda kai kaga mu a wannan zamanin aka naɗa kai kasha ko ba kai ne ba komanda kai ne jagora kai ne ka shugabance su zai ibn khattab ya ce kala zai ibn khattab sai ya ce kad kuntu arju an urzaka shahada wallahi tuntuni burina Allah ya azurta ni da in yi zamanto a kashin a wajen jihadi ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam falam urzaqha Allah bai bani wannan arzikin ba Allah bai min wannan arzikin ba wa ana arju an urzaqaha fi kuma ni ina yi wa Allah adda Allah ya sa in yi shahada akan wannan kuma gaban komanda ne shahada kuma me ke ne faru ai an tarwatsa rundunar saboda haka ni gaskiya ba na su ba na so saboda kamar yadda na gaya muku a yaƙi ai komanda ake kariya ko shi ake ƙoƙarin a kare saboda shi ne wato kamar alamar tabbatuwar ku saboda haka za a kare shi ne shi kuma shahada yake so yi alhamdulillah ina ce alhamdulillah ɗan kuma a ce mai rahmatullah wa inna amiral mu'minin haka ne ko wa inna amiral jaishi shi jagora kwamandan yaƙi layan bari an yi bashir alƙitala bi nafsi ai kwamanda tsarawa yake ba shi yake shiga yaƙin ba ya zo yaƙi an zo wajensa ai kun tuna yaƙin badar mazala yana da arish an yi mar shi yake ba da umarnin abubuwan nan wannan shi ne a ka'ida kenan kuma ko zai yaƙin za ga shi kewaye shi ake shi yake jagoranta yana ba da umarni a je a yi wannan yakin ya eh, je duni haka za ka hana ni wannan shahadar da nazo dole ya kyale shi sai yasa yake aje a nemo mar fata'a ba huzaifa ibn utba abu huzaifa ibn utba sai aka kirawo shi shi yana can bisa an yi wannan abun ba ko a rada alaihi zalika ya eh, ce to gashi nan muna son mu baka jagoranci kai zaka jagoranci wannan rundunar fa qala ma ƙala zai hadan da yana nan shi ma sai ya miƙe ta yace wallahi na so ya zama to na yi shahada mun tafi tare da manzon Allah to kuma Allah bai abin kuma yanzu kuma zo a hana ni Allah ya mun alfarma nemi wani shi ma Abu Huzaifa ibn Utba sai yake kada a Saliman sai kira Salim maula Abi Huzaifa. salim maula abu fa kuma yana ɗaya daga cikin manyan makaranta alkur'ani za mu ga yadda ya yaƙi sosai wanda shi ne wanda aka shayar da shi dinnan bayan ya girma dinnan hadisin shayarwa bayan mutum ya girma dinnan ya ɗaya daga cikin manya bawa ne aka yantar da shi kuma ya zama ya girma yana ɗaya daga cikin manyan makaranta alkur'ani ba ba alai sai ce gaskiya ni dai a'a mutum uku kenan dusinki fada khalidan ya ga kira khalid ibn walid fa amarahu ala nasi sai ya shugabantar da shi ce to kai ne komanda ka tafi a lokaci za a jinkirta khalid saboda khalid kun san daga baya shiga musulunci wannan yawanci sun riga shi shiga musulunci kuma ba wai baya suke kashi ba a wajen jagoranci jagorori ne na sosai a wajen irin yakin amma kuma waɗanda suke gaba wadda ta ba ma'ahu hadal kitab nan ya rubuta mar wannan littafin za mu tsaya wannan dogon wasu dogon littafi a wannan littafin kamar ka ce constitution ne na yakin da zaka je ka yake su shi abin da sai na bakar ya rubuta masa ya tafi ya dan kana karanta yawanci shi salim mola abu huzaifa yakin da ya mutu wasu ne waɗannan wanda za mu zo mu karanta kissar su wanda aka kawo wa ɗaya ruwa kun san mutum zai mutu akwai alama da yake fitarwa za ka tabbatar jin kishirwa yake sai sahabi ya kawo mar shi kuma sai ya ji wani yana irin wannan kuka ya ce ga wani can kamar ya fi ni bukatar ruwan nan ya tafi ya kai masa shi kuma sai shi ma ya ji wani ya ce mar kai wani ya fi ni bukata ya tafi ya kai mar sai ya mutu ya dawo wajen wannan ya mutu ya dawo wajen wannan shi ma ya mutu wannan za a ga cewa yusiruna ala anfusihim har a ƙarshen rayuwarsu ba ta babu wannan wato ga kafa din haka suka kuma rayu kuma haka suka abin nan ba kamar yanzu bane a ce maka ai ka ci kai da ƴaƴanka in ba ku ci ba yanzu ai na ku hal da kanku ai addini ma cewa yi a fara ci da ce wannan ne haka mutane suke fahimta ko addinin yake a haka a duk mun karanta wannan kissar wannan wani bako da ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba yace ya rasulullahi ni bako ne kuma na san a sauke ni a ban abincin bako zala sallallahu alaihi ya tashi ya shiga gida ya tambi akwai wani abu aka ce ko dabino ɗaya babu ba abinci magayan mata yi zala sallallahu alaihi ya fito ya ce sabansa akwai wani wanda zai iya karɓar bakuncin wannan mutumin wani sahabi yake cewa ni ya rasulullahi sai ya ɗauke shi sai ya tafi ya tafi gida sai ya samu matarsa sai ce gashi mun zo ki ciyar da ki girmama bakon manzon Allah ba wai ki ciyar da shi ba ba ki girmama shi saboda man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir me ake ce ne fadi kurim girmama shi zaka yi bako ne ya bayan da zaka yi haƙi ne saboda haka sai ya ce mata ki girmama bakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai ce to ta kewa ta ga cewa ai babu ma abinci sai wani ɗan kankanin ɗan dabi ne da wai aka tara na wa yara ga kuma yaran nan suna da ƴaƴansu ne sai suke ce to akwai fa matsala ita ma ga ta da karamci da san ai ya je gin abin da za mu yi kawai je a yi wa yaran nan wayo a yaudare su har su yi bacci je ta yaudare su kai bacci aka zo aka kunna fitila ga baƙo ga mai gida ga matar mai gida za a ci abinci an zo an ajiye abin da za a fara ci din sai dai kamar abin da ne misali hannunta ne ya ba kawai zai ta kashe wuta shi ke sai sa hannunsu su suka kamar sun ɗauka shi ko ba ko kawai zai ya ta ci ya ta ci ya ta ci ya ci sannan suka yi bacci yana zuwa sallar asuba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangiji ya yi mamakin irin karamcin da kai wa bakonka kuma shi ne ya fi wato cancanta da yi ma karamci wadda shi ne akramul akrami da yanzu ne sai a ce to ai ai wannan ai ba zai yi ba na haramun ne yanka ba su ce maka zo ka ba wani da ala ya fi me yake a yanzu ya fi me yake a yanzu amma su sun yadda yayan su yi bacci su kansu kwana da yunwa amma dai za su girma bako da kuma wannan shi ya sa suka iya rayuwa lami lafiya ya na sha cewa wala in ba a yi hankali ba a waɗansu tallace-tallace da ake yi a gidajen rediyo munanan ɗabi'u da ake koya wani akwai tallar wani abu da ake na wani abinci wai sai a ce a ce hmm, to sai ku yi hankali da makwabitan ko makota ne ko wani abin wanda wani ta wajen wannan tallar wannan wallahi mummunar ɗabi'a ce ku yi hankali da makwaitan makota makotanka ba wanda wanda Allah ce ai ma in ka zo ka sa ka ga abin nan ɗinka yan yan ƙafafuwa guda biyu ka zo ka ƙara roman ka ce yau za ku abin nan insha Allah za ku ɗanɗana amma wani kawai ana cewa abin kamar ko indomi ne ma ko wani abin wani abincin ma da mutane ba sa ci ba mun yaƙi waɗannan ba haka zai shiga zuciyar yara da mata shi na manto biyan mu sai ta zai zai wani haka ya kamata mutum ya san cewa wannan addinin lokaci sai ka sadaukar kai baka samu ba wani kuma ya samu kuma ka rayu ya ke kullum na yi ba amma dai dan misali mutum ya yi kara yadda wani dan abin wannan salim maula abu zai fara mu karanta ya iya Allah ya sa yadda an yi sallah mu ba shi watan ba mu dawo an abina wannan riddar kamata yi mu yi ya kukuwar riddar gaba ɗaya a haka don shi mana a takaice kawo don tuta-tuta ya kai wajen tuta goma sha shida inda aka yi ga yadda ko aka tafi inda aka ci yakin a nan kuma sai mu dawo mu zo mu karanta a takaice mu insha Allah Allah ya dada mu lafiya nan daga yau yau da gobe ana tsammanin tsaye insha Allah ga watan Zulhijja sai kuma bayan abin insha Allah bayan sallah a cikin watan da ke Allah subhanahu wata'ala ya mana gamdakatar a waɗannan kwanaki ya ba mu damar yin ibada da zai yarda da mu da zai kaunace mu da zai samu ƙara kusaci zuwa gare shi ƙara sayuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wata'ala kuma ya amfana da mu da abin da muka ji kurakurai da muka yi Allah subhanahu wata'ala ya yafe mana a ciki Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu ya taimaki kasar mu ya kama na kwanciyar hankali ya kama na shugabanni a gari subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik